Ina ji a jikina zan yi sarautar garin azurfa domin ina hangowa sarki har ya koma ga ubangijinsa ba zai taɓa samun magaji. Bilal yana kira na baba daga yau na ba Bilal rawani na yarima ina son kushe da. Gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba. Lalle sarki ya kunno gobara daga ku. wannan matsayi da sarki ya bai wa Bilal na rantse da Ubangijin da ke bayar da mulki. Yanzu Bilal za mu kunno damuwa da masifa a gare shi. Na rantse duk inda na gan shi sai na ɗauki numfashinsa ina gaya miki baki da matsala don duk wanda zai shiga cikin rayuwarki kowane ne shi sai na tsayar da numfashi. Ka ji na ce wallahi na rantse da Allah sai ne maka hukunci daidai da abin da ka yi cewa ne ku bar shi a raye ba ca ne ku kashe shi ku jefa shi a cikin rafi ba sha sha sha irin ka sakon sarki ne wannan to ka fa kula da shi mai martaba ya aiki bilal wurin sarkin maharba kaga yanzu lokaci yayi daidai da ka bi shi ta kan hanyar zuwansa ka batar da shi bat ba na bukatar ya ƙara numfashi a cikin duniya daga yanzu in dai za mu yi wata magana tsakanina da yi ta tsakanina da ku kawai saboda ina tunanin akwai wanda suke mana labe kuma na rantsi da Allah tun da suke maka ido hudu da shi sai dai uwarsu ta haifi wani wallahi galadima raka dade ba na bacci domin ina buƙatar duniya zan iya aikata komai don gani na akan wannan sarauta ta garin azumi kana so ka karasa shi kenan ko karasa shi ba kai ka sa mai kuba ya ci ba ni ah! bilal mutuwa tana binka rayuwarka ta zama barazana a gurin mutane zai ɗaya ne a cikin kowane ɗan saboda haka ba zan yi mamaki ba idan kai ne zaka zama to a cikin